ko da har yanzu shi gwamnan na jigawa bai fito fili ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takar shugabancin najeriya a zaben shekara mai zuwa ba sai dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane na ci gaba da bayyana sha'awarsu a kansa to amma matakin da gwamnan na jigawa ya ɗauka na ƙin halartar wancan taro na pdp a kaduna da ma watsi da ƙudurin da aka cimma na amincewa da takar shugaba goodluck jonathan wata manuniya ce da ke haska cewa ta yiwu gwamnan ya amsa kiran da wasu 'yan najeriya ke yi masa to amma alhaji sala taki tsohon shugaban karamar hukumar kazaure a jihar ta jigawa ya ce jinkirin da gwamna lami ke yi wajen bayyana aniyarsa akwai hikima a ciki ƙwarewa ce da iyawa idan ka ga mutum yana zazzarin yana neman kujera kafin lokaci bai san siyasa ba bai san rayuwa ba kuma ba ƙwararre ba ne ai shi ƙwararre shuru yake yi lokaci guda kawai shi kenan sai fito sai lamida ne zai shugabancin najeriya ba tare da ya ce wannan laje ba ne ko wannan shakiri ba ne ko Orobo ko bahaushe ko inyamuri ba sule ne zai shugabanci najeriya ba tare da ya ce wannan laje ba ne ko wannan shakiri ba ne ko Orobo ko bahaushe ko inyamuri ba kuma kowa ya sani shi ma kamar gwamna lamido shugaba goodluck jonathan har yanzu bai fito fili ya sanar da 'yan najeriya ba cewa zai shiga takarar 2015 shin ko me hakan ke nufi a fagen siyasar najeriya Malam Abbati Bako mai fashin baki ne akan lamuran demokradiyya kuma daraktan cibiyar nazarin harkokin siyasa ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano. Dole ne sai ka tsaya ka bincike, ka yi tuntuɓa ga shugabanni da masu ruwa da tsaki na ita jam'iyyar a kowace ƙaramar hukuma da ƙasa baki ɗaya da kuma ƙasashe daban-daban da masu kamfanoni daban-daban wayanda suke suna da sha'awa akan Najeriya. Game da shugaba Jonathan shine la'alla sai ya gama wa'ancan ƙididdiga ɗin sannan a bashi rahoto na abin da zai iya faruwa. sannan kuma la'alla tun da tsarin mulki ya nuna cewar za a rantsar da shugaban ƙasa ne sau biyu shekara hurudu shekara takwas kenan wannan ma matsala ce da muke kallanta cewar la'alla akwai ɗarɗar akan yin haka shi kuma sai lamido la'alla shi ma lokaci bai yi da zai fito ya faɗawa duniya da magoya bayansa a cikin jam'iyyar pdp cewa zai takara ba yana jiran su masu ruwa da tsaki na jam'iyyar wanda sakamako za su fito da shi wa za su mara a baya shi ko ku shugaba jonathan saboda haka wato kowanne tsoron tsoro ike yi sai ya ga wani mataki da wani daga ciki zai ɗauka la'alla za su iya fitowa su yi bayanin cewa za su tsaya takara ko ba za su tsaya takara ba. Mala abati ba ko kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.